assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin farfajiyar wannan makaranta wadda ta shahara da sunan makarantar ɗan dada a nan cikin ƙwarbai a birnin zaria ƙaramar hukumar mulki ta zaria a wannan jiha ta Kaduna Najeriya a wannan safiya ta Juma'a 26 ga watan Ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara 1437 wanda ya yi daidai da 30 ga watan 6 ko ɗaya ko ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna gode wa Allah ta'ala da ya raya mu har zuwa wannan lokaci kuma ya sa mu daga cikin bayansa masu ƙoƙarin <coughs> halartar wuraren da ake gabatar da karatuttuka <coughs> don su amfana da abubuwan alkhairi <coughs> da ake faɗi ina roƙon Allah baraka wa ta'ala da ya azurta mu <clears throat> da kasancewa cikin waɗanda ke sauraron jawabi su kuma yi aiki da mafi kyawu Allah tabaraka wata'ala ya karɓi ibadodin da muke yi ya kuma saka mana da mafi bikin alkhairi abinda aka nemi in magana a kansa a wannan safiya wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yanko wani bangare a cikinsa kuma aka nemi matashiyar maganan mu ta zamanto kacokam akan abin da wannan hadisi ne ya kunsa a cikin takardar da aka aika min ta gayyata an ce ne in yi magana akan abin da ya fi shigar da mutane aljanna sai aka tsaya nan ko kuma ina jin an ƙarasa da kyawawan ɗabi'u abubuwan da ko abin da ya fi shigar da mutane aljanna shine kyawawan ɗabi'u kenan muhadarar yau so ake yi ta yi tarkizi a kan kyawawan ɗabi'u da abin da suka ƙunsa da matsayinsu a musulunci da matsayin masu kyawawan ɗabi'u ɗin sannan kuma watakila ana iya yin tsokaci kan abin da ya shafi akasi ko kishiyar kyawawan ɗabi'u ɗin domin ya zama an lura an kuma yi la'akari da su ta yadda abin da za a yi koyi da shi wanda za a gujewa sai a gujewa kamar yadda muka sani Allah tabaraka wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don ya karantawa bayinsa ayoyin da Allah ɗin ya saukar ya tsarkake su daga daudar shirka da munanan ɗabi'u kuma ya sanar da su alƙur'ani da sunna a cikin suratul bakara aya ta ɗari da hamsin da ɗaya Allah ta baraka wata <clears throat> ya ce <clears throat> kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda muka aiko manzo a cikinku yana karanta muku ayoyinmu yana tsarkake ku daga shirka da munanan ɗabi'u kuma yana sanar da ku alƙur'ani da hikima hikima da yawa daga malamai sun fassara ta da sunna kuma yana karantar da ku ko yana sanar da ku ko yana ilmantar da ku abin da ba ku kasance kun sani ba a shahid a cikin wannan aya shine Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ga mutane da aljanu yana mai karanta musu ayoyin Allah yana mai tsarkake su daga datti da dauɗa shirka da kuma munana daga ɗabi'u idan an tsarkake mutum daga munanan ɗabi'u ko shakka babu abin nufi shine za a dasa masa kyawawan ɗabi'u a suratu ali imran aya ta 164 Allah baraka wata ala ya ce laƙad manna Allahu 'ala muminina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala ce hakika Allah ya yi baiwa ya yi ni'ima a kan muminai da ya tura musu manzo a cikinsu daga gare su yana mai karanta musu ayoyin shi yana mai tsarkake su daga shirka da munanan ɗabi'u yana mai ilmantar da su da karantar da su littafin Allah alƙur'ani da kuma hikima wato sunna ko da yake sun kasance kafin zuwan manzan suna cikin ɓata mabayyaniya Allah Ta baraka wata ala ya maimaita kwatankwacin irin wannan bayani a suratul juma'a aya ta biyu inda yace huwa allazi ba'atha fil na rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma Allah tabaraka wa ta'ala Shi ne wanda ya tura manzo ga waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba larabawa a wancan lokacin galibinsu ba sa rubutawa ba sa karantawa haka nan suke ba ilimi ba komai eh suna da jarumta amma kuma suna da rashin tausayi eh suna da karamci da tarban bako amma ba sa karrama abinda Allah ya ce a karrama ballantana su girmama abinda Allah girmama to ya zama an tura musu manzo a wannan hali da suke ciki yana mai karanta musu ayoyin Allah yana mai tsarkake su daga shirka da munanan ɗabi'u kuma yana mai ilmantar da su littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne shugaban masu kyawawan ɗabi'u kuma dama can an aiko shi ne don ya cika halaye na gari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka a suratul qalam aya ta hudu wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa ɗabi'a mai girma ɗabi'u manya tadodi managarta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa kamar yadda Ibnu sa'ad ya rawaito a cikin babakat dinsa ya ce inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaqi an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u a al al'imamu malik da ke cikin muwatsansa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya yi innama bu'itu li'utan mima makarimal akhlaqi an aiko ni ne domin in cika manya-manyan ɗabi'u managarta nagari masu kyawu shi yasa ba mamaki al'imamu turmuzi ya ruwaice hadisi cikin sunan ɗinsa cewa an tambayi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha game da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me Aisha ta ce tace tace kana khuluquhu alquran ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance alqur'ani kenan idan kana neman alqur'ani mai tafiya da ƙafafuwa biyu a doron ƙafa? in ka kalli rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga alqur'ani mai tafiya da kafafunsa ma'ana duk abin da ƙur'ani ya ce a yi da abin da ƙur'ani ya ce a bari da abu mai kyau da abu mara kyau da abin da yake wajibi da wanda yake haram da mustahabbi da makaruhi duk manzan Allah sallallahu alaihi ya kiyaye su yi bari duk manzan Allah sallallahu alaihi ya kiyaye su babu wani abu da ke cikin alkur'ani na yi ko bari na halas ko haram face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a aikace wanda yasa Aisha ta ce ɗabi'unsa da halayensa sun kasance alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance har roƙon Allah ta'ala yake yi akan Allah ya kyautata ɗabi'unsa kamar yadda ya kyautata halittarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa kyakkyawa ne babu wanda ya fi shi kyau a duniya duk da cewa an tambaye shi an tambaye shi wa ya fi karanci wane ne wanda in ana maganan zuriya ko ana maganan nasaba za a ce babba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce annabi Yusuf ne domin shi annabin Allah ne ɗan annabin Allah jikan annabin Allah wato tattaba kunnin annabin Allah shi ɗaya yake wajen wane wajen yakubu yakubu ɗan ishaƙa ishaƙa ɗan ibrahim wanda Allah ta'ala ce wa Allahu ibrahima khalila saboda haka shi ɗaya yake wajen annabi jika wajen annabi ta tattaɓa kunni wajen annabi kuma a cikin annabawan da suke sa annabi ibrahim na cikin ulul azmi minar rusuli saboda haka ana maganan daraja da nasaba to annabi yusuf yana sama da kowa ma wajen kyawu fa wane shi wane mutane manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaba da kowa to sai yake addu'a yake roƙon Allah yake cewa Allahumma kama ahsanta halki fa hassin khulqi ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta to Allah ka kyautata ka kyautata ɗabi'una haka nan daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi kullum kamar yadda al'imamu Muslim ya rawaito cikin sunan ɗa cikin sahih dinsa manzon Allah yakan ce Allahumma hadini ila ahsan al-akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa an ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u ba wanda zai iya shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai kuma ka nisantar da ni ka juyar da ni ka kare ni ka kauda ni daga munanan ɗabi'u domin ba wanda zai iya kauda ni ya juyar da ni daga munanan ɗabi'u sai kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya sa anas ɗan malik radiyallahu anhu khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anas din nan wanda mahaifiyarsa ummu sulaimin al-ansariya ta kama hannunsa yana da shekara tara katal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina ta kama hannun ɗanta anas ta kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinta ta yar madina balansariya anas balansari ta ce ma manzan Allah sa sama ga ɗana anas ya iya rubutu ya iya karatu ya maka hidima wannan yasa anas ya zama ɗan gidan manzan Allah sa sama duk tsawon rayuwarsa har sai da manzan Allah sa sama ya duniya kun ji uwar arziki uwar da ke neman ɗanta albarka wadda ke nema ɗanta alkhairi bata je ta kai shi an koya masa bokanci ba bata je ta kai shi don ya zamanto kicima mai yawan tarin dukiya bai san Allah ba bai san manzan Allah ba na ya masa da'a ya so su masa biyayya ba bata kai shi ya shiga cikin wani fage wanda zai zama zakaran damban duniya duniya ta san shi wajen iya kokowa ko da ko bai iya sallah ba bata kai shi inda zai zama dan kwallo ba ya iya bal kwalle iya ba inda ba zai shiga ya fita ya shiga ba domin kwalla ba duk da cewa sallah ma sai da kere ke yin sai ta kai shi inda zai san Allah ya san annabin Allah ya bi Allah ya bi manzan Allah ya zamanto ya samu shiriya duniya kuma ya samu rahama lahira wannan abin da ummu sulaimin al'ansariya ta yi waɗanta kenan anas ɗan malik radiyallahu anhu wa ardahu to shi anas sai ba da shaida game da irin kyawun halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na limamin masu kyawawan ɗabi'a babu wani a duniya wanda ɗabi'unsa suka kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a matsayin shi na limamin jagoran masu kyawun ɗabi'a sai ana sai ba mu labari a matsayin shi na ɗan cikin gida yake cewa khadimtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashara sinina na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima ta shekara goma Fa ma ƙalali uffin katsu tun da manzan Allah ke bai taɓa ce mantur ba bai taɓa ce mantur ba wa ma ƙalali, li shay'in sana'atuhu lima sana'tahu bai taɓa ce mani game da wani abu da na aikata me yasa kai kaza ba wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu bai kuma taba ce mani game da wani abu da ban yi ba na bari ban aikata ba ya ce mani me yasa baka yi ba manzon Allah bai taɓa mun haka ba ta cewa ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ahsan nasi khuluqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyawun mutane wajen wato mafi kyawun dabi'u a cikin mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi al bukhari da muslim suka rawaito shi shi yasa ba mamaki barra ibn azib radiyallahu anhu ya faɗi kamar yadda al-imam ya rawaito yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam ahsana nasi wajha wa ahsanahum khuluqan aw khalqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shi ne mafi kyawun fuska a cikin mutane ya fi dukkan mutane kyawu ba wani kamansa ba yi irinsa ba ba kuma za taɓa yin kamansa ba wa an sanahum khulqa kuma shi ya fi dukkan mutane kyawun ɗabi'a au halka ko kuma kyawun halitta mai ruwaya ya yi kokonto hulukan aka ce ko halkan huluk ɗabi'u halak halitta kowanne ne a cikinsu tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cancanci wannan sifa da wannan yabo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da kyautata mu'amala ga mutane kuma yayi wa ɗaya daga cikin manyan sahabbansa ci da kyakkyawar ɗabi'a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al'imamu turmizi ya rawaito ya ce wa nasa bi khuluqin hasanin kuma ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar ɗabi'a hakanan abu ya ala ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaika bi husnil khulk wa tulis samt fa wallazi nafsi biyadi ma amila al khala'iq bi mislihima ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina maka horo ina umurtanka da kyautata ɗabi'u da kyakkyawar ɗabi'a hali da tada ta ƙwarai da kuma yawaita shiru a cikin duk abin da magana ba ta da amfani a zaman to a shiru kar shiru ya zama ya gundiri mutane shiru ya fi alkhairi akan yin maganar da ba za a samu lada ba akan yin maganar da ba za ta kai mutum ga samun kusanci zuwa ga Allah ba alfudulu min alkauli bai da amfani gara mutum a ce bai tsogarara ba da a waye gari yana magana magana tana zama alaihi lalahu ya zamanto yana samun zunubi domin ai mutane a ranar kiyama ba za a kifar da su a cikin wuta ba akan fuskokinsu ba face saboda abin da harasansu harsunansu suka girba na zance duk wata kalma da za ki faɗa duk wata kalma da zai faɗa duk wata kalma da za mu faɗa ko dai ta zama lana ne ko alaina ko ta zama mai amfani da za ta kai mu zuwa ga samun yardan Allah ko ta zamanto alaina abinda za ta iya haifar mana da fushi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare mu daga fushin Allah ta'ala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alaika bi husnil khulq ina horanka ina umartanka da kyautata ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u wa tsulis sam da tsawaita shiru tsawaita shiru duk abin da ba alkhairi wallahi ai shiru ya fi alkhairi ai shiru shi fi alkhairi man samata naja wanda duk ya shiru bai magana cikin abin da bai da dalili ba cikin abin da bai sani ba ko maganar da za ta haifar masa da wailun da wailatu duniya da lahira wallahi ya tsira in ji manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya an ce as-samtu wa qalilun fa'ilu ai shiru hikima ce illa ya ka yan kaɗan ne ke iya kiyaye wannan hikimar sai aiki da ita don haka manzo Allah ya umarni da tsawaita shiru ta yadda duk abin da za ka faɗa in babu alkhairi ciki to kai shiru fi zama maka zaman lafiya fa wallazi nafsi yi, manzo Allah sallallahu alaihi ce don na rantse da wanda raina ke hannunsa ma amil al khalaiq bi mithlihima halittar Allah mutane ba za su aikata wani abu da ya kai daraja da falala da fifikon waɗannan abubuwan guda biyu ba kyawawan ɗabi'u da mene da tsawaita shiru Kyakkyawan ɗabi'a ita ce abu mafi nauyaya mizanin mumini a lahira annabin rahama manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da abu dawud ya rawaito ya ce Mashai, شيء Mizanin Mumin yau Malkiyamati يوم القيامة min hulukin hasan babu wani abu da zai fi nauyaya ma'auni mizanin mumini a lahira kamar kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u su ne abubuwan da za su fi nauyaya mizani ma'aunin mumini a lahira kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna wanda wannan shine hadisin da aka yanko a matsayin mawdu'in wannan muhadara din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito an tambaye shi aka ce masa ma aksaru ma yudkhilul janna wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna a ranar kiyama menene zai fi shigar da bayin Allah aljanna ranar kiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace at-taqwa wa husnul khulq tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u tsoron Allah bai samuwa sai da imani ko zai yi ba tare da imani ba sai an yi imani da Allah an yi imani da mala'ikunsa an yi imani da littafansa an yi imani da manzanni an yi imani da ranar kiyama ranar ƙarshe ran lahira an kuma yi imani da ƙaddara, alkhairi da sharri takawa ba ta samuwa sai an yi kyawawan ayyuka al'amalu sale sai an aikata shi sannan ne ta takawa take samuwa kenan wannan ta takawan da aka ambata an shigar da imani da kuma kyawawan ayyuka to sai abu na gaba shine mene kyawawan ɗabi'u su suka fi shigar da bayan Allah ko za su fi shigar da mutane cikin aljanna ranar kiyama Allah ka azurta mu da zama cikin waɗanda kyawawan ɗabi'u za su shigar da su aljanna amma fa da sake wawaye aka ce a dan tafiya dan girman Allah mu dubi kanmu mu gani yaya ɗabi'unmu a yau yaya halayyanmu a yau yaya mu'amalanmu a yau akwai kyawu ko ku akwai rashin kyawu kun sani ni ma na sani me ya kamata mu yi in mun ji wa'azi in an karanta alqur'ani da hadisi in an tuna mana Allah me ya kamata mu yi sai mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa al-imam tirmidhi shi ya roci wannan hadisin kyawawan dabi'u na daga cikin abubuwa guda hudu waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan dai kika mallake su idan kina da su waɗannan abubuwa guda hudun to kar ki kuskura ki bakin ciki na kowane abu da kika rasa a duniya ko me kika rasa uba kika rasa uwa kika rasa miji kika rasa ɗa ne dukiya ce menene ko menene kika rasa a duniya in kina da waɗannan hudun manzon Allah ce karki bakin ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu ɗabi'u hudu tadodi hudu halaye hudu in dai ya zama kana tare da su ka mallake su kana da su a lokaci daya to kar ka damu kar kai bakin ciki kar kai takaici kar kai alhini na abin da karsa a duniya sidqul hadisi gaskiyar zance ya zama duk abin da za a faɗa gaskiya ne ba za a yi ƙari ba ba za a yi zuƙi ta mallau ba domin a burge domin a ce haka domin a gasgata domin a saurare ki a'a duk abin da za ki faɗi gaskiya ne wannan yana da muhimmanci a rayuwar bawa don Allah mutane nawa ne sun zo ba su labari ba sa yin ƙari don Allah waɗanda ba su yin ƙari suna da yawa ‘yan kaɗan ne ba su yin ƙari aƙallu ne min alƙalili amma mafi yawan al'umma al'aksariya shine sai an ɗan ƙara gishiri ya ɗan zarta wai don ya fi daɗin saurare wai a wajen masu yin haka nas'alullah salamat wal lafiyata. Sirkul hadisi shi zai sa ya zamanto ana maza ha mata kowane irin yanayi ne mutum dai abin da zai faɗi ya faɗi gaskiya in za ka faɗi in za ka faɗi faɗi gaskiya komi ta ka ja maka ka biya wannan ita ce gaskiyar magana ya zamanto an samu sidqul hadisi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hibbul amana wa hibbul amana da kuma rike amana kiyaye amana wannan abin na da sauki ko yana da wuya a cikin halin da muke ciki yau yana da wuya da yawa muna ɗauka amana na tattare da dukiya ce kawai a'a amana na shiga cikin abubuwa daban-daban daga cikin wuraren da amana ke shiga akwai abin da ya shafi alaƙar bawa da ubangiji subhanahu ta'ala, da kuma alaƙar bawa mabi da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma imani da bautar Allah domin Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah wata rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda suka imani kar ku ha'inci Allah ku ci amanar Allah ku ci amanar manzon Allah kuma kar ku ci amanoninku kar ku keta kar ku yaudari amanoninku ku ha'inki cikin amanonin da aka baku kun ga amanonin da aka baku a cikin mutane mataki na uku ne ko amana farko ta Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai sauran amanoni da duk ya shiga tsakaninku mecece amanar Allah imani da bauta masa mecece amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya bayan an yi imani da shi a yi masa biyayya da da'a a so shi a koyi da shi ta yadda ba za a bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi ko ba shine amanar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba haka bane inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula mun bijiro da amana ta yi imani da Allah shi kadai a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa ko komai ba muka bijiro da wannan amana din a tsayin tsayin daka a doge a dage a cije a jajirce wajen bin Allah har a koma ga Allah wa abudu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin wannan amanar kenan baka bijiro da amanar da sama da ƙasa da duwatsu amma duk sai suka ji tsoro suka ƙi karɓan amana ɗin kuma suka ji tsoron saboda suna ganin akwai sakamako mai haɗari in suka karba ba su kuma yi aiki da ita ba ba su kiyaye ta ba amma sai mutum ya karbi wannan amana ɗin ya ce zai iya ya ji ya gani Allah ta'ala ce ya kasance shi mutum zaluman jahula mai yawan zaluntan kansa ne ko mai yawan jahiltan sakamakon sakaci da zai yi ne da wannan amana din akwai amana game da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salloli biyar din da kuke ganin su Allah ne ya wajabta su wanda ya kiyaye ya rike amanan su za su zama masa dalili na tsira da shiga aljanna ranar kiyama wanda ko ya tozarta ya wulakanta bai kiyaye yayi aiki da su ba a ranar kiyama za zama masa hasara a dalilin cin amanansu su dai akwai amana na aiki mutum yana aiki ya zama mai rikon amana ya abatista ajir inna khaira manista ajart alkawi al-amin ya kai babana ɗauke shi aiki mafi alkhairin ma'aikaci da za a ɗauka ya aiki mafi alkhairin wanda za a sa ta koyarwa mafi alkhairin wanda za ta yi aikin ofis mafi alkhairin wanda zai kowane irin aiki a biya shi na albashi ko kuma ta sana'a a biya ta ko a sa ta ta ɗinki ta ɗinka wani abu ko ta saƙa wani abu a biya ta to ba kowa ne ba mafi su shine alkawi wanda yake mai ƙarfi ta hanyar ilimi ta hanyar sani ta hanyar ƙwarewa shine ƙawiya ɗin shine kuwa ɗin sannan kuma al'aminu amintacce wanda ba zai ci amana ba akwai amana a tsakanin miji da mata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana daga mafi girman amana a wajen Allah a ranar kiyama mutum ya kwanta da iyalinsa sannan gari ya waye je waje yana ba da labarin yadda suka yi wannan cin amana ce babba wanda manzon Allah su ya nuna amana ce aka ci kuma ranar kiyama akwai tambaya kanta a tsakanin mutane biyu da suka yi sirri a tsakaninsu akwai amana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya gaya ma ɗan uwansa wani abu sannan sai ya juya dama da hagu ya gaba mai kallon su wannan na nufin sirri ne amana ce kar ya je ya tona sai in dai wannan abin in an bari ba a faɗi ba za ya cutar da al'umma in zai cutar to babu amana ciki amma in ba zai cutar ba haramun ne ki je ki gaya ma wata ki ce amma ba amana ce kar fa ki faɗi to bayan kin tona amma kin ci amanar a ranar kiyama kya gaya musu in Allah ta'ala ya tsaye da ke tambaye ki akwai amana cikin dukiya amana cikin dukiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a ranar kiyama daga cikin abubuwa hudu ko biyar da za a tambayi bawa a gaban Allah kafin kafarsa ta gusa ta daya akwai magana dukiya yayi tara dukiyar kuma yaya kashe ta akwai amana a cikin harkar ilimi iliminki iliminka iliminmu duk sai an tambaye mu akai domin za a tambaye mutum game da iliminsa an ilmihi ma za amila fihi za a tambaye shi game da iliminsa me ya aikata dangane da abin da ya shafi jikinki ke karan kanki akwai amana domin jikin ba naki bane na Allah ne Allah ne kawai baki amana riko aka baki kawai sai an tambaye ki ranar kiyama ya kika tsofar da jikinki ya kika yi kuruciye ki duk sai an maki tambaya ranar kiyama akwai amana cikin wannan akwai amana a cikin shugabanci shugabanci babba shugaban ƙasa ne ko mai biye masa gwamna ne ko na kasa ne shugaban ƙaramar hukuma ko ko shugabancin da kike yi a cikin gidanki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu nafsin min bani adama sayyidun dukkan ran dan adam duk dan adam shugaba ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu sayyidatun fi bayti zawjiha mace shugaba ce a gidan mijinta an baki amanan 'ya'ya an baki amanar dukiyar miji an baki amanar mutuncin miji an baki amanar mutuncin kanki a ranar kiyama za a tambaye ki sai an tambaye ki ran kiyama duk wutsul wutsul dinki duk dibaran ki duk wayanki sai an maki tambaya game da ainihin gidanki za a tambaye ki dukiyar mijinki mutuncin mijinki mutuncin kanki sai an maki tambaya a ranar kiyama da duk wanda yake karkashin ki a cikin wannan gidan sai an tambaye ki game da shi ranar kiyama to wanda ya zamanto tana da rikon amana hifzul amana ita ce ɗabi'a ta biyu a cikin hudun da manzan Allah ce in kina da su karki bakin cikin abin ka rasa a duniya wa husnul khulqi da kuma kyakkyawar ɗabi'a abin mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci kyakkyawar ɗabi'a a nan bayan ba an ambaci dukul hadisi wai gaskiyar zance ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce hifzul amana ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce amma don a nuna kuma kyakkyawan ɗabi'a na da faɗi tana shiga ko'ina kowane lungu da kwararo da loko da layi duk kyawawan ɗabi'u na shiga saboda haka sai aka ware aka faɗe ta kuma sai na hudu iffat mat'am ya zamanto abinci da za a ci ba yaki haram yaki halas bane a'a an samu gwargwadon na ribin asiri wanda yake ba sai an je an kaskanta ba ba sai an je an kunyata ba ba sai an wahala ba ba sai an je an tozarta ba ba sai an je an yi abin da zai sa ɗaya daga cikin abubuwa biyar na larura wato mutunci kenan da musulunci ya bashi kariya ya zama sai ya tafi ba ran da aka waye gari mutum ya fi ƙarfin abincin gidansa sai ya godewa Allah ba ana nufin sai an tara dukiya ce mai yawa ba domin wadata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana cikin adadin dukiyar da aka tara bane yana cikin abin da aka kimsa ne a zuci Wadata zuci ita ce wadata wani kicima ne wani tafiya yake ka ce yana tafiya kuɗi na zuba duk taku ka ce kuɗinsa zai taɓo sararin samaniya amma da naira dubu ɗayanki za ta biyo ta hannunsa zai so a ce ya rage naira ɗari a ciki me amfanin wannan dukiyar me amfanin dukiyar da za a tara ta kowace irin hanya halar da haram duk a gama likita ya zo ce to fa ba za ka ci kaza ba ba fa za ka sha kaza ba ba fa za ka yi kaza ba duk a haramta maka dukkan abin da yake bayi batun mina rif duk an hana ka saboda lafiyarka ina amfanin wannan dukiyar me amfanin baɗi ba rai bana babu amfani me amfanin wannan rayuwar kenan iffatu mat'am shine abin da yake yake da muhimmanci kuma shine abin da kowane musulmi ya kamata ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kenan a takaicen takaitawa wannan hadisi na al'imamu ahmad gaya mana yake abubuwa hudu dodi ɗabi'u halaye hudu abubuwa hudu in dai kika mallake su ba ki ba bakin cikin duniya kar ki kuskura ki bakin cikin duniya ko me kika rasa kai tayar miki da hankali don kina da komai kina da komai ga imani ga gaskiya a cikin magana ga rukon amana ga kyawawan ɗabi'u ga shi kuma Allah ya ruba maki asiri kin bi cikin ki a to me yake nema me kuma sai dai mutunci kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan kyawawan ɗabi'u babbar alama ce ta yin ɗa'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma alama ce ta mutum mai kyakkyawar mu'amala ce da mutane shi yasa al imam muslim ya hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce albirru husnul khulq da'a na cikin kyawawan ɗabi'u a kenan in dai ba za a kyauta ɗabi'a ba to magana a ce ana wa Allah da'a ko ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a to tsakani da Allah da saura akwai kuma sake waɗanda ke kyakkyawan ɗabi'a waɗanda suka siffantu da kyawawan ɗabi'u ai su ne mafi su ne suke da mafi alkhairin kyauta da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa bayansa babu kyautar da za a yi maki kamar kyakkyawan ɗabi'a inda Allah ya zata ki da imani to abin da kike bukata ɗabi'a ta gari ɗabi'a ta kwarai domin shine abu mafi tsoka mafi alkhairi da Allah zai mai kyautansa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamar da al-Imam tabarani ya rawaito innan nasa lam yu'taw shay'an khairan min khuluqin hasanin mutane ba a basu wani abu mafi alkhairi ba ba a yi masa kyauta mafi alkhairi ba kamar kyawawan ɗabi'u Allah ka azurta mu da wannan ɗabi'u kuwa don kina da dukiya ke mai kyauta ce ke mai sadaka ke mai haba-haba ke mai fara'a ke mai yawan zama ki hira da mutane ne duk waɗannan ba za su sa mutane su gamsu da ke ba ba su ne za su kawo maki yardan mutane ba a'a kyawawan ɗabi'u da sakin fuska su ne abubuwa biyu waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi gamsar da mutane albazar yaro ya ce hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce innakum lan tasa'u nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku iya wadatar da mutane da dukiyarku ba duk ka gama badawa amma sai gama a kama mai koro kai fa ka san ka bashi fiye da bukata amma ya tashi kuma sai ya je bata ka musamman dan uwanka ne irin mai hasadan nan sai ta ganin ma baka mai komai ba ya je yana zagin ka yana bata ka yace ce amma an yi ma na waje amma na gida ba ai yi ba dama ba dan Allah ake ba ko ba samun wannan ba za ka yi gamsar da mutane ba Abinda ka ba wani wani bai mashi ba wani ya mashi wani yana ganin ya raina saboda haka ba za ka gamsar da su ba ta hanyar dukiyarka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ke iya gamsar da mutane ya yalwatar da su ya sa su ji daɗi su saki jiki da kai su gamsu da zama sun wadata shine bastul waje sakin fuska sakin fuska ga yar uwanki ki mata murmushi ba sadaka bane da kuma kyawawan ɗabi'u kai kyawawan ɗabi'u ba na daga cikin ayyukan da babu kamansu a duniya kwata-kwata babu kamansu abu ya ala yaro ya hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda muka ishara a baya Alayka bi husnil khulq wa tul sam fa wallazi nafsi yadi ma amila al khalaiqu bi mislihima ba wanda zai iya aikata aikin da yafi kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya a cikin ayyukan da ake yi wajen mu'amala Kyawawan ɗabi'u na kawo albarkar rayuwa su sa mutum rayuwarsa ta albarka sai ya zamanto aikin da wani zai yi shekara goma ke za ki yi a shekara ɗaya aikin da wani zai yi wata ɗaya yana yi kafin ya gama ya samu lada Allah sai ya huwace maki ya hore maki hanyar da zaki cikin kwana ɗaya ko sati ɗaya ki kuma ki samu kenan idan wani ya shekara ɗari ko ta shekara ɗari kin cika shekara hamsin ko sittin kin kamo ta a wajen lada da ayyukan falala ko makin kin ɗaran mata ko ba haka ba ne to kyawawan ayyuka na daga cikin abubuwan da ke kawo wannan wato kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwan da ke kawo wannan al-imamu muslim ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce innahu man utiya hazzuhu min ar-rifqi faqad utiya hazzuhu min khairid dunya wal akhirah wanda duk aka bashi yanki rabo na tausayi da jin kai da yi da bin mutane a hankali da tausasawa to ko an ba shi nashi rabon na rabo na duniya da lahira na alkhairin duniya da lahira tausasawa ba tsanantawa ba ba kausasawa ba ba yin abin da zai zama wai kana ganin dole sai an yi ba a'a ya zama kai mai tausasawa ne mai bin mutane sannu sannu ne gwargwadon yanayi da hali wasilatul rahim wa husnul khulq wa husnul jawar ya amurani diyar wa yazidani fil amar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sadar da zumunci da kyakkyawan ɗabi'a da kuma yin makwabtaka ta ƙwarai kyakkyawar makwabtaka tsakanin ke da makwabciyanki tsakanin ke da makwabtanki manzo Allah sallallahu alaihi ya yace waɗannan abubuwa suna kawo zaman lafiya suna kawo rayuwa a cikin al'umma ya zama al'umma ta ci gaba ta haɓaka ta bunƙasa kamar yadda kuma suke ƙara wa mutum shekaru in Allah ka kaddara miki shekara hamsin a duniya ba za ki wuce ka ba amma ƙarin wani mana ƙari ake nufi albarkar rayuwar aikin da za ki yi a shekara ɗari Allah ya hore miki ya a shekara hamsin don Allah ba gani ba da yawa daga manyan malamai magabata sai ga basu daɗe a duniya ba suka rasu suna mutuwa da wuri ku ɗauki al'imamun nawawi wai shekaran nawa a duniya ya bar duniyan shekaran nawa amma aikin da ya gashi ana cin gajiya ana ta mai addu'a ana buga masa addu'o'i ana kambama masa addu'o'i ana kuma kamfato masa addu'o'i da sanya albarka da sauran abubuwa na alkhairi ko ba haka ba ne? amma a shekara na ya bar duniya bayan wannan ku ɗauki ibnu taimiyya shekararsa sa nawa a duniya ya koma ga Allah ta'ala amma ku dubi irin ayyukan da yi ku dubi alkhairin da ya gina ba shi ba ku dawo Najeriya nan ku ɗauki ɗan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da gafara shekaransa nawa a duniya ya bar duniyar amma ku dubi ayyukan da yawa musulunci to haka ne sai ga Allah ya sa albarka a rayuwanka baka dade a duniya ba amma ka yi aikin da tsofaffi ma tukutuku tukum wasu ba su samu damar yi ba ya Allah ka azurta mu mu ka raya mu mu dade a duniya kuma mu aikata aiki mai yawa in kuma ka yi nufin in ka kaddara za mu mutu da wuri to ba komai mu dai mu dace da rahamarka shine abin da ke gaban mu Allah ka datar da mu rahamarka masu kyawun ɗabi'u manyan mutane ne a wajen Allah kuma manyan mutane ne a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin masu kyawun ɗabi'u su ne mafi cikar imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo cikin sunan tirmizi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa waɗanda suka fi cikan imani a cikin mutane a cikin muminai su ne waɗanda suka fi kyawun ɗabi'u Allah ka azarta mu da kyawun ɗabi'u in ana maganan mafi alkhairin mutane kuma zaɓaɓɓu a cikin mutane wallahi masu kyawawan ɗabi'u na cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi ya ma nuna su ne mafi alkhairi kuma su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane hadisi ya zo cikin sahihu muslim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa na daga zaɓaɓɓunku mafi alkhairinku a gaba ɗayanku mafi kyawun ɗabi'u Allahu akbar Allah ka azurta mu da kyawun ɗabi'u idan mutum yana son Allah ya so shi idan mutum yana son Allah ya so shi ha to ya kyauta ɗabi'unsa mana ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa a cikin hadisin da al-Imam al-Hakim ya rawaito cikin Mustadrak kuma Al'imamul bukhari ya fitar da shi a cikin al'adabul adab ɗinsa mufrad dinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce da aka tambaye shi ya rasulullah man ibadillah man a al-ibadi ila man a habbul ibadi ila wane ne mafi soyuwan bayi wane ne a cikin mutane a cikin bayin Allah Allah ya fi so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsanuhum wanda suka fi kyawawan ɗabi'u su ne Allah ya fi so kyawawan ɗabi'u mutum ya kiyaye su to yana samun darajar mai azumi da rana kuma ya raya dare wanda zai tashi kullun da azumi kuma kullun da dare ya raya daren to alkhairinsa da ladansa bai wuce na mai kyakkyawan ɗabi'u ba duk wanda zai kyauta ɗabi'unsa kullum a cikin komai a kowane yanayi da hali a kowane wuri ya samu kansa a cikin kowane fatara ko kowane yanayi to wannan abin da yake samu na alkhairi ko shakka babu bai gaza abin da mai azumi kuma yake raya dare yake samu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam Abu Dawud ya rawaito cikin sunan dinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innar rajula la yudrika bi husni khulqihi darajati qa'imil layli sa'imin nahari wanda duk yake kyautata ɗabi'unsa shi mutum inda ya kyautata ɗabi'unsa ta hanyar kyawawan ɗabi'unsa yana samun darajojin da mai tsayuwan dare mai azumin rana yake samu la ilaha illallah ko shakka babu wannan yana nuna mana irin alkhairin da ke tattare da kyawawan ɗabi'u ke neman kusanci da manzan Allah akwai su akwai masu son kusanci da manzan Allah su ɗaga hannu in gansu kowa yana so ai na ce akwai waɗanda ba so sun bar mu dai mu mu zama mu ne muke da kusanci da manzon Allah kowa Hadda ana ɗaga ma yara hannun su ma Allahu akbar to ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske ne ana son kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba faɗi da baki ba ba da'awa kawai ta ba fatar baki ba to ga abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce al'imamu ahmad a cikin musnadinsa da ibn hibban cikin sahih ɗinsa surwaita hadisi inda ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabbakum ilayya wa aka aqrabakum minni fil akhira, majalisa ahasinukum akhlaqa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke mafi soyuwa a gare ni a ranar kiyama waɗanda suka fi soyuwa a gare ni kuma za su fi kusanci da ni a ranar kiyama su ne waɗanda suke kyautata ɗabi'unsu turka shi to ba har yanzu dai ana ana son kusanci da manzo Allah har yanzu ko an canza da aka ji wannan hadisin to shikenan wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna za mu sa ido mu ma ku sa ido za mu sa ido mu ga aikin kuma ku sa ido ku ga namu za a gane waye yake da gaske ni dai na sani ni kam insha Allah da gaske nike ina son kusanci nan da manzo Allah sau da kaba amma ku ba riga na sani ba ban da tabbas da haka ba zan karas ba amma ku yi aikin za kuma mu sa ido mu gani za mu sa ido mu gani wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum ba amalukum ba ko ba ka ke qur'ani ba amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna domin ai amalakum ai shi nan ya zo menene eh mafulun bi mansub ko ba ke ba al'amal yara Allah amalakum Allah zai ga ayyukanku ko ba haka ba wa rasuluhu ai wa rasuluhu yara amalakum wal mu'minuna yarawna amalakum abin da ake nufi kenan kuma wai akwai ɗaliban larabci fa anan wai wasu ma har sun NCE wasu ma ina ganin su dan na ga na san sukan wuce haka kaga su rike littafi kaman ba su tafiya akan ƙasa suna tafiya suna takama suna wai kuma wai makaranta za manyan ɗalibai Allahu akbar in dai da gaske ana son kusanci da manzon Allah in dai da gaske ne ba da'awa bace ni dai da yake daga kauye na fito kun san mu mutanen ƙauye akwai mu da san kusanci da manzon Allah mu mutanen ƙauye akwai mu saboda haka mu muna ta can wurin amma mutanen birni yan cikin gari yan ganuwa ba mu sani ba in dai kuna san kusanci da manzon Allah to manzon Allah za su ce wanda suka fi kusanci da shi a wajen mazauni a ranar kiyama a lahira to su ne wanda suka fi kyauta ɗabi'u da haka dai yanzu ga abin nan ga fili nan to in ga mai doki ba doki na za a yi tsere saboda haka ga fili ne ga doki ga ba ga mai doki ba wa yake san aljanna cikin ku a ah, don Allah ku faɗi gaskiya wai da gaske kuna san aljanna ba za ku yaƙuri ba ku ban mu muna ciki kuna hango mu ah. wai duk zumuncin da ke tsakaninmu ba za ku bar mu a ciki ba kuna waje? Oh. to in dai kuna son aljannan to bari mu ji aljannan ƙasa-ƙasa ko aljannan tsakiya ko aljannan ƙololuwa ni na ɗauka in ma dai sai kun shiga to za ku tsaya bakin gate Mu kuma ku ban mu a can bene ne wai ku lalle kuna so sai kun shiga can sama to ga aikin da manzo Allah sassana ce ku yi ni dai zan yi insha Allah amma ban san ku ba a bari dai mu ji tukuna dai tsaya aji kar ai gagga tsaya aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamunce aljanna yayi ya lamunce mani ni in dai ne abin da yake ke ma kuma zaki shiga in kin yi abin da yake to ni dai na kullu aniya na kudurta a zuciyata ciki da waje ana ha maza ha mata in sha Allahu zan kiyaye wannan domin lamunin manzon Allah ya same ni amma da waccan kandan da ɗaya kandalar da gwamman da kilishin da dadan da tarogon ban san nasu ba da gaske suke yi ko ba gaske ba ne ni dai ban sani ba banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ku ji da kyau wannan hadisi Alimamu imamu abu da da rawaito cikin sunan ɗinsa. ana za'imun bi baitin fi rabatul janna liman taraka al wa in kana muhiqqan manzo Allah sai sama ce na lamunce aljanna a farfajiya na lamunce wani gida a farfajiyar aljanna ana shiga farfajiya ana shiga tsakar gida kenan ko to ana shiga farfajiyar aljanna na lamunce wani gida ko wani ɗaki ko wani wuri wani kwatas wani estet ga wane liman taraka mira'a ga wanda ya bar jayayya ya zama baya jayayya wa in kana muhikkan ko da akan gaskiya ne ko shi na kan gaskiya bai jayayya wai ɗauko dala ba gammo wayo Allah a bar jayayya ko da ana kan gaskiya ku gaya min tsakani da Allah a cikinmu nan mutane suke iya wa kalilun ma hum eh, akwai inda jayayya za ta yi amfani shine don bayyanar da gaskiya domin tabbatar da gaskiya da kuma nuna kuskuren kuskure ko nuna ƙarya ƙarya ko nuna yaudara yaudara ko nuna cogen coge amma ya zama ɗabi'a ko da yaushe sai an jayayya a cikin abin da babu dalili babu dalili na wajibi ba komai ake so a cimma ba kawai sai dai a ce ta iya magana ai ta wancan ai ba a kada ta azance la ilaha illallah ba a kada ke me wannan a kwala ki da kasa mana inda akan wannan ne me kika yi hasara don Allah kuna jayayya ko ba kwa ana yi wai ba za su ce suna yi ba wai ana yi ku ce muna yi mana ba ku kuke yi ba kuna abu sannan ku zo ku ce mun ana yi to waye a sama ne mai yi ko a dutse ko a gauran ƙasa da ke Kano domin in dai ba ku bane to ba wasu kuma anan sai dai kuna nufin akwai waɗansu aljanu ne a gauran ina ne ma a Kano eh ba wani gauran dutse ku je ba dutse bane ƙasa ce barazana suke ba wani dutse a wurin suna so ne saboda zaria akwai dutse su ma ce suna dutse ba dutse komai kasa ce kawai goron kasa duk kanuwa ta je ta gaya musu gwauran kasa ne ba goron dutse ba ko kuma gwauran tudu to ina ke ina jayayya a cikin dukkan abubuwa don me to inda kina san aljanna a farfajiya kuma kun zo na abin burgewa wai wanda ya fi kowa karancin kyauta aljanna wanda ya fi kowa ƙarancin kyauta shine wanda za a fito da shi daga wuta ya zo wajen Allah Allah ya ce mai je ka shiga aljanna ya je ga kamar aljanna ta cika ya dace ah, to ina zan je duk jama'a sun kama wurare ba komai Allah ce kai ka je ka shiga ya ce to ya ubangiji me zan samu Allah ta'ala ya ce je ka shiga abinda za a baka kwatankwacin duniya ne sau goma wannan shi ne talakan talakawa matalaucin matalauta a cikin aljanna la ilaha illallah kai malam sa aljanna an more Allahu akbar la ilaha illallah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a farfajiyar aljanna za a baki katotan estate irin wanda babu irin shi a duniya ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin na duniya amma ba kina nan farfajiya ki tsaya nan ma ya ishe ki in ko kina so ki wuce to ga wani ƙarin shi ma wannan na farfajiyan ki kiyaye wannan wannan lamuni ne garanti ne aka baki manzo Allah ya baki garanti waye sai ba da garanti shiga aljanna in ba manzo Allah ba akwai shi wai waye wannan a duniya akwai shi ko manzo Allah ya isa la yantiqu anil hawa in huwa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha shi bai magana sai da wahayi wa bi baitin fi wasatul janna na kuma lamunce wani gida a cikin a tsakiyar aljanna ma'ana rab ana shiga bakin gate kenan in ina shiga tsakiya kuma ta aljanna to an lamunce wani gidan gawa ne liman tarakal kadhiba wa in kana mizahan an ta aljanna an ta wani gida a aljanna a tsakiyar aljanna amma ga wanda ya bar ƙarya ya bar yin ƙarya ko da ko cikin wasa ne ko cikin ba'a wayo turka shi wai wai ko da ba'a tabbiga Allahu akbar kai aljanna la ilaha illallah aljanna da daɗi wai to abinda za a ce an bude kamshinta da tururinta da daɗinta ana jiyowa daga nisan tafiyan shekara arba'in kai jama'a wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo da wanda ya fi kowa shan wuya a duniya daga cikin waɗanda Allah ya kaddara za shiga aljanna a lahira a duniya ya fi kowa shan wuya za a zo da shi a ɗauki yatsansa a tsoma cikin aljanna a ce masa kai bawan Allah ka taba sanin wahala ya ce ya Allah ban taba sanin wahala a duniya ba ya ma manta malam saboda daɗin aljanna kai oh oh Allahu akbar Allah ga malam ka san mata akwai kabara in sun ji ana wa'azi kai ka ce kai ka ce to wa quli malu amala amalakum wa rasuluhu wal muna nan muna kallo kuma ku kalla to in daidai ma mai kokari ne ke to ki tsaye a tsakiyar aljanna mu kuma ki ba mu haura ki fitan sama kun san dalili don Allah ina talauce fi yawa a cikin gari ko a ƙauye ko faɗi inji a cikin birni ne ko a ƙauye talauce bi ko faɗi gaskiya tsakaninku da Allah to a saurara duk duniya duk duniya duk duniya an yadda talauci ya fi yawa a ƙauye duk duniya an yadda talauci ya fi yawa a ƙauye to ku tsaya ku ji to tun da ko talauci ya fi yawa a ƙauye to ku ku tsaya a tsakiyar aljanna mu da muka fito daga ƙauye ku bar mu haura kun san dalili kun san dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai talakawa a cikin sahabbai sun shiga aljanna da tsawon shekara hamsin ai ɗari biyar tsawon shekara ɗari biyar kafin mawadata shiga aljanna ku mawadata ne mu ko muna cikin talauci a ƙauye ku bari mu shiga mu zauna shekara ɗari biyar kafin ku leko ba ku yadda ba? to mun dai wadatu mun gamsu mu tsaya tsakiya ko ko sai mun haura to bari mu ji inda gaske za a haura wa bi baitin fi alal janna liman hasuna khuluquhu da kuma wani gidan na lamunce wani gidan a kololuwan aljanna a tsororuwar aljanna amma ga wanda ya kyautata ɗabi'unsa wanda ya kyautata halayyarsa ya jama'ar musulmi mu duba mu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da kyawawan ɗabi'u don Allah mu duba mu gani Alƙur'ani ya ba mu misalai na kyawawan ɗabi'u a wurare da yawa amma a dunkule zan ishara da wasu misalan da ke cikin surori guda biyu a suratul mu'minun aya ta ɗaya zuwa ta sha ɗaya ai dai kun san ayoyin ko kada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi moribun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون a wayannan suro ayoyi an yi magana akan sallah ai kushu'i a kankan da kai a cire duniya a cikin zuciya lokacin za a yi sallah khushu'i kenan an nuna kau da kai daga duk abin da yake na shirme na wasa na tsogarara na fululi abubuwan da suke ba su da amfani ba za su haifar da alkhairi ba a duniyar mutum da lahirarsa duk wani abin da ba zai kawo amfani ba a duniya ba zai kawo amfani ba a lahira a nisance shi a watsar da shi allagawo kenan wasa tsogarara fubul da sauransu kuma aka ambaci ba da zakka ga wanda suke da hali aka ambaci tsara al'aura daga zina aka ambaci rikon amana da cika alkawari aka ambaci kiyaye sallah akan lokacinta Allah ta'ala kuma ya kyakkyawan shaida ko ya nuna alkhairin da masu irin waɗannan ɗabi'u za su samu ashe kenan daga cikin manya-manyan ɗabi'u da za a yi akwai waɗannan da Allah ya ambata a wannan ayoyi ko waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya haka nan mu koma cikin suratu Alfurkan, aya ta sittin 63 zuwa saba'in 76 za mu ga misalai na kyawawan ɗabi'u da ya kamata musulmi ya siffantu da su inda yana so ya shiga cikin abubuwan da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi din الله تعالى ce wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف أن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالهج ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات ما سنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لا أساك مزد الجنة جدا الجنة ɗakuna na aljanna bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama ba abin da za ji a cikin aljannan nan sai dai tahiyya gaisuwa wa salama da aminci ba a jin yunwa ba a jin kishi ba a bacci ba a fitsari ba a bayan gida ba a kaki ba a zubar da majina ba a jinin haila ba a komai wanda yake iya sa mutum a ce shi na kasashe ne yana da tawaya ba a hasara ba a nadama ba a takaici ba a kyashi ba a hasada ba komai komai kawai daɗi ne Allahu akbar a wannan ayoyi Allah ya yi mana bayani da yawan gaske ya magana akan yawan sallah musamman sallan farilla ko salolin farilla da kuma na nabilbili cikin dare ya magana akan addu'a ta Allah ya tsare mutum ya nisanta shi daga azaban wuta ya zalla Allah zai tsara mutum ta hanyar nisantan sabubban da ke kai mutum wuta ɗin an yi magana akan ciyarwa in an zo ciyarwa kuma ba za a yi alubazaranci ba ba kuma za a yi kunkunci ba ba alubazaranci ba kuma ƙanƙame hannu a yi kankamodi ba wannan an yi magana a cikin ayar ko ayoyin dangane da haɗarin shirka a nisanci shirka a nisanci kasarai ba tare da dalili ba wanda Allah ya hana a kashe ba wani dalili a nisanci zina domin yin hakan yana da illa kuma an yi maganan tuba an yi maganan aikata ayyuka na kwarai domin a samu Allah ya musanya mummuna da kyakkyawa an yi magana akan rashin shaidan zur da rashin yin abin da yake wuri ne ko zama a wurin da yake ana lagau ana tsogarara ana maganganun da ba su dace ba ana kage ko ƙaharu ga waɗanda ba su cancanta ba duk mutum ya nisanci irin waɗannan abubuwa an yi magana akan wa'azantuwa lokacin da aka yi maka wa'azi da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka yi magana kan addu'ar Allah ya sa a wayi gari da iyali da kuma ‘ya'ya su zamanto na kirki masu taimakonka masu taimakonki wajen abin da zai sa ki shiga aljanna waɗannan su ne abubuwan da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi a matsayin misalai na kyawawan ɗabi'u daga cikin kyawawan ɗabi'un da ya kamata musulmi ya siffanti da su akwai takawa me nake takawa me ce takawa tsoron Allah me tsoron Allah ya kunsa domin takawa tana da faɗi kalmar ba kawai tsoron Allah bane a ta haɗa da tsoron azabar Allah da kwaɗayi da ƙaunar rahamar Allah da san Allah da kiyaye dokokinsa gaba daya domin asalin takawa ana nufin mutum ya katange kansa ya tsara kansa ya killata kansa ya kara kansa daga abin da yake abin ki ana kin wuta ko ba kinta to sai a ɗauki matakin kara kai daga wuta ana kin fushin Allah ko ba kin fushin Allah to sai a ɗauki matakin kara kai daga fushin Allah ana son yardan Allah ko ba a so sai a ɗauki matakin kawo kai zuwa ga yardan Allah wannan shi ta kawai imtisalu awamirillah wa na nawahihi biyayya kiyaye abin da Allah ya umarni da kuma nisantan abubuwan da Allah ya hana takawa na daga kyawawan ɗabi'u dagewa akan bautawa Allah na daga kyawawan ɗabi'u juriya da dauriya da yafewa na daga kyawawan ɗabi'u ba ku ji ba ana faɗi na taɓa karantawa da dadewa amma amma abin da na karanta ma ne ban ma tantance ma ingancinsa ba a lokacin domin na jin yanzu da ya kai shekara kamar ashirin ai talatin da shida ai talatin da karantawa aƙalla shekara talatin da karantawa kuma a lokacin nan wayi su yan ƙolo manya so da zai karanta kawai ko me haka bani sadaka Allah al'azim aya ce hadisi ne ko hadishi ne oho dai sadaka Allah al'azim da kaga rubuta an ce annabi kawai sai ka ji daɗi ba ruwanka da yaya ya tabbata ko tun baka ma sani ba lokacin matsayin bai kai a tantance ba ba amma fara sanin malamai wanda suke harkar tantancewa ba amma dai na karanta kuma zan gaya muku amma na ce muku ban san ingancinsa ba daga cikin tarihi ne ko kissoshi da na karanta a cikin wani tafsiri na manta ko wani tafsirin ne ma yanzu da yana magana shekara talatin da ya wuce yanzu duk lokacin yana dan kolon kolon kolo cewa wani mutum ne mawadaci Allah ya mashi wadata yana da matarsa suna zaune lafiya amma Allah bai kaddara musu haihuwa ba suna da komai amma banda haihuwa anana nan nan sai Allah ya kaddaro haihuwa kuma da aka samu ɗa wai wannan ɗaya kuke tsammani la ilaha illallah me kuke ji zai faru ai za a so shi so za a ji da shi ji za a yi nan nan da shi nan nan ko ba haka ba yaro ya fara tasawa ya dan fara wayau rannan sai alhaji ya yi bako da bakon nan ya zo sai aka ce a dabo shayi a kawo masa kun san Laraba da karamci aka daho shayi da zafinsa aka kawo mu bako yaron da ya kawo wa bakon nan shayi mai aikin gida hadimin gida ya zo garin ƙoƙarin sauke shayi me ya faru me ya faru sai tukunyar shayi ta kubuce sai kan wannan yaro ruwan zafi ya zuba masa sai yaro ya ce gagarinku ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ke ce in akwai wuka kusa zaki in daba karki daba haka za a yi ko ba ka ba ko kuma ɗauko taɓarya karfin mata a yi rubdige a yi lugude wannan mai gida ya kalli wannan yaro ya kalle shi kallo irin na tashin hankali da nuna damuwa kawai sai wannan yaro ya ce masa wal kazimin al-gaiba Allah bai na son masu kama fushi sai ya ce ka zamtu gaibi lillahi na kama fushin nawa saboda Allah ya ce masa wal afina anin nasi Allah fa yana son masu rangwame da yafiya ga mutane ya ce a fautu an ka fi sabilillahi na ya maka saboda Allah kawai sai yaron ya ce wallahu yuhibbul muslimina kuma dama Allah yana son masu kyauta ce kai je kama na yanta ka ikon Allah kai jama'a malamai ya kuka ji to ku sani ni ba tsinya nake mana ba duk abin da na faɗi manufar aji a aiki da shi da yawayen kun saba mazajen ku kuka suke da ku kun dai sani aiki ba ba ku sani ba suna kuka da ku cewa wai ana zuwa makarantar nan ana karatun kuwa malam nu darakta ana karatun nan kuwa haka zaka ji ana faɗi amma mu muna ce musu kai ba haka bane wallahi wallahi a hakan da ake kokawa karatun yana ma amfani inda ba a yi ba mu sai da za a yi ba wai da mun shiga uku sau uku sau tara da sai mun binne kawunan mu a cikin ƙasa kun san cewa akwai mazajen da ke addu'a idan matan sun zai wa Allah ya sa su mutu su huta o ba ku sani ba kina ma kina cikin su wa ya sani wa ya sani ko kina cikin su ma ni na sani ne to abinda ake nufi duk waɗannan bayanai duk waɗannan tarihe tarihe duk waɗannan kisoshi so ake mu jimi aiki mu ba ƴan mu zo ne mu faɗi a kabara a tashi ba shikenan a manufar a aikata aikace wannan shine zaman lafiya Shi ne kwanciyar hankali shi ne kuma abin da ya dace haƙuri na daga cikin kyawawan ɗabi'u kyauta da ciyarwa na daga kyawawan ɗabi'u sadaukantaka sauƙin kai kyakkyawar mu'amala tausayi da rahama soyayya da ƙiyayya a kan gaskiya a so mutum don Allah a ƙishi don Allah ba don wani abin hannunsa ba ba don an taso gidanmu muna gaba da gidansu ba saboda haka ma ina ƙinsu wannan addini ne yana daga kyawawan ɗabi'u adalci riƙon amana faɗin gaskiya cika alkawari tuba sadar da zumunta kyautatawa ƙanƙan da kai kunya da kawaici kamewa sauƙin fuska gudun duniya zuhudu kenan ko natsuwa tunani game da halittun Allah ta'ala duk na daga cikin kyawawan ɗabi'u gudano muke yi gudano ne ba ma yi kowaccen ku ta je taimakon ta yi daga ƙarshe ƙarshe ya kamata ku sani masu kyawawan ɗabi'u suna da kyakkyawan sakamako a duniya da lahira kun ga dai a duniya ana son su ko ba a son su kowa yana son su mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce ba abin da zai gamsar da mutane ya yalwatar da su ya wadatar da su kamar mene kyakkyawan ɗabi'a da kuma sakin fuska ma'ambaci cewa sassauci sassauci da kyautatawa na da kyawawan ɗabi'u ko ba mu ambata ba al'imamul nasa'i ya roci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin wani mutum wanda yake ba mutane bashi yakan sai da da kaya akan bashi kuma yana ba su bashi amma ba bashi da ruwa ba dan bashi da ruwa menene shi haramun ne haramun ne da da yanzu haramun ne kuma bashin da ake bada a bankuna wanda suke bankunan da suke na bature me wani irin bashi ne ba shi ne da ruwa haramun ne saboda ai akwai riba a cikin ainihin kudin da ake sai ake amfani da su na naira da kwabo ko babu a babu ne akwai riba ai to shi mutumin kullum in zai aika abi bashi yana bin bashi a karbo masa sai ga yaron shi ka je wajen wani in ya ce bai da shi ka kyale shi sai gobe ka je wajen wani in ya ce ba ma zai iya samu ba ka ce an yafe masa abin da yake kenan kawai ana nan ana nan to shi kuma wannan mutumin yana haka ne wai da burin da fatan Allah ya sa shi ma Allah ya yafe masa saboda haka sai ya mutu da ya mutu sai aka tambaye shi Allah ya sa aka tada shi aka tambaye shi kai wai me yasa kake wannan abin ne kana ta kaza kowa kaje bai da shi a ce a kyale shi bai da shi a ce a rangwanta mai bai da shi a ce an yabe wai me yasa kake wannan ka ma taɓa yin wani aiki alheri kuwa ce bai taba ba to me kai ce wannan kawai nake yi to me yasa kake yi ce saboda ni dai gaskiya kawai ina son Allah ya yafe min ni ma Allah ce kai kai ma har ka isa ka yafe to balle Allah an yafe ma jika ashe kun ga kenan me kyauta da dabi'u ya yafe yafiyan nan da rangwamen nan ba kyakkyawan dabi'a muka ambata ba ko ba haka ba sassauci wajen saye sassauci wajen saidawa sassauci wajen biyan bashi sassauci wajen karɓo bashi ko ba ka bane samhan idza ba'a wa saman idza shara ana son wannan ko ba ka ba kuma al-imam Ahmad ya roci hadisi cewa wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wance kam ana yawan ambatanta ana yawan ambatanta tana sallah sosai azumi kam kusan kullum sai ranaku ɗaiɗai ga yawan sadaka amma tana cutar da makwabciyanta mun zala ce ha wannan ai yar wuta ce a yar wuta ce kawai ga sallah ga azumi ga sadaka amma ta rasa kyakkyawar ɗabi'a me ce kyakkyawar ɗabi'a kyautata zamantakewa da me da makwabci ko makwabciya za ka ce to amma kuma ya manzan Allah ga kuma wata matar sallanta bai kai ya kawo ba azumin da bai kai ya kawo ba ga ta ba ta wani sadaka to me ma take da shi da za ta ba ta sadaka amma kuma ita din nan ba ta cutar da makwabta ko da da harshenta mun zala ce ai wannan ita ce yar aljannan ashe kenan masu kyawawan ɗabi'u suna shiga aljanna ko ba haka ba sakamakon kenan al-imamu nasa'i da hakim sun ruwaci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhaltul jannata manzan Allah ce na shiga aljanna Fasami sami'tu fiha qira'atan sai kawai na ji wani na tare da karatu yana ta rangwada yana ta kera karatu malam la ilaha illallah ga tajawidi ga kalkala ga gunna ga komai komai na fita sanka sanka ji kawai na tare da karatu fa qultu man haza. sai nace wai wane ne wannan qalu sai aka ce harisa ibn nu'man ai harisa ne ibn nu'man yana aljanna yana tare da karatun qur'ani aljanna ma bai tsaya ba manzo Allah ya ce kazalikumul bir kazalikumul bir wannan shine sakamakon kyakkyawan hali shine sakamakon kyakkyawan ɗabi'a da ke tuta mu'amala ya nike ya kuke ku don Allah mu tambi kawunan ai kun tuna hadisin bukhari ko wani mutum wanda ba kin tsatsai ba a wata ruwayar aka ce mace ce karuwa ta tausaya ma kare yana jin kishi yana lallagan ƙasa saboda harshen saboda tsaban kishi ta yi dabaran da ta sama mashi ruwa ta hanyar cire tufafi wani sashi na tufafinta ta kulla guga ya zama igiya kenan ta kulla guga ta ɗebo ruwa ta bashi kare ya sha ya kaɗa bindi ya gaba a dalilin haka Allah ya gode mata kuma aka yafe mata kuma aka saka ta aljanna me ta yi kyakkyawan ɗabi'a wata irin ɗabi'a tausayi jin kai kyautata ko ba haka bane to ke ina kike ke kuma amma ya kun ga wata kuma da ta ɗaura kyanwa musa mage miyau dadiya kule ko ba ita bace duk ita ce da ta ɗaure ta ta hana ta da ta je ta nema abinci ko ba ta ba ta abinci ba har ta mutu tana keji a rufe me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta har ka shigar da ita idan mace ko namiji ko mutane suka siffantu da munanan ɗabi'u wallahi sun je bakan cikin tasku ba domin rashin siffantuwa da kyawawan ɗabi'u na kai mutum ga tasirantuwa da munanan ɗabi'u ita ko mummunan ɗabi'a na hana mutane kaiwa ga nasara a duniya da lahira tana haifar da rashin walwala da rashin aminci da kuma yarda ga waɗanda ke da su Mummuna ɗabi'a na sanya masu yi zama abin kyama a cikin jama'a ko muna na ɗabi'un nan na zuwa ne ta hanyoyi guda uku ko dai zuciya ta ina ake samun mummunar ɗabi'a ta zo ta zuciya eh hasada ko ba ka ba ƙyashi ko ba ka ba duk ba harka zuciya ba tana zuwa ta harshe wato mummunar ɗabi'a na zuwa ta hanyar harshe kamar me zagi ƙarya cin zarafin mutane ƙage da sauransu tana zuwa ta hanyar gangar jiki kamar mene tafiya cikin takama da baro koko da feleke da nuna isa da amfani da gabubba inda bai dace ba ɗaukar abin da bai halarsa ba taba abin da bai halarsa ba amfani da al'aura inda bai dace ba duk waɗannan hanyoyi ne na samun me munanan ɗabi'u da haka mu ji tsoron Allah mu kiyayi kanmu mu nisanci waɗannan ɗabi'u munana da ke zuwa ta hanyar harshe amin da ke zuwa ta hanyar zuciya kamar munafinci da hasada da ƙiyayya da mugunta da jiji da kai dukkansu a zuci suke ta hanyar harshe kuwa faɗin magana ba tare da ilimi ba cutar da musulmi ta hanyar cin naman mutane ba da shaidan zur ƙazafi da ƙarya da annamimanci da ɓatanci da izgili da tonan asiri da gori da batsa da jayayya a kan barna da yaban mutane ba bisa ka'ida ba da kururuwar mutuwa da yin tsinuwa babu dalili da kuma yin waka irin wadda take ba waka ce wadda shari'a ta yadda da ita waka wadda za ta sa a gyaru a kyautata al'amura ba a waka wanda za ta sa a fitsare a lalace duk waɗannan da harshe ake su kuma muna nan ɗabi'u ne ta hanyar rangan jiki kuwa mun yi maganar takama mun yi maganar nuna raini ga mutane akwai girman kai akwai nuna isa akwai cutarwa ta zahiri akwai algushu akwai mummunan zamantakewa a tsakanin komiji da mata ko makwabta ko yan uwa ko makamancin wannan to daga ƙarshe ya kamata mu sani duk musulmin da yake ganin yana da imani a tunaninsa amma kuma munanan ɗabi'u a gare shi to ya san yana da aiki aikin ma jajawur yana da jan aiki wallahi tallahi akwai aiki yan uwa akwai aiki don haka lalle ne mu jajirce wajen aikata kyawawan ayyuka da nisantar munanan ayyuka mu kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gam da katar ya datar da mu da ayyuka kyawawa da ɗabi'u na gargari da halaye na kwarai da tadodi na girma Allah ya nisanta mu daga munanan ɗabi'u da halaye marasa kyau da ɗabi'u na zargi Allah ka azurta mu da ɗabi'un da ake godewa farkonsu a yaba wa ƙarshensu ya nisanta mu da abin da za a cetar da Allah wadai da kaico da takaici da wailun da wailatu kamar yadda wani yake cewa khairul anami idan ma qala qad sadaqa وأكمل الخلق من فاق الورى خلقا وأحسن الناس أخلاقا فمجلسه قرب الرسول بيوم الحشر قد سبق آل الجنان ذو الأخلاق مسكنهم بشرى الحبيب لهم إن قال قد صدقا تلقى الكثير على الإسلام ظاهرهم لكن أخلاقهم من شامها بصقا صلى وصام ولا تلقاه ذا أدب إن قال شط ولا يخشى وإن سرقا يعصي ويظلم ما فاتته معصية حتى الكبائر يخشاها لو احترق أين الصلاة التي لم تنهى صاحبها أين الحياء وحد الله قد إني لأعجب من دين بلا خلق أو كان ذا خلق ينسي الذي خلق ينسي الذي خلق أتدئ الدين يا هذا مجاملة والله يعلم ما في القلب إن خفق تبدو ملاكا أمام الناس ملتزما وإن خلوت فشيطان إذا استرقى أليس يعلم من يبدي تدينه ويفسد الناس أن الدين قد خلق أن الدين قد هلك إن إني أخاف على الإسلام من رجل قال الرسول بليغ القول قد فسق هذا المخادئ يستهويك مجلسه عند اختبار فذئب ساء مرتفقا ما أطيب المرء إن طاب الفؤاد به والنطق طاب كما في القلب وانطبقا ma ajmalar din wal akhlaqa talbasuha kuma al-kamalu wa'illa illa talbasa yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda in yayi magana yake fadin gaskiya mafi cikan mutane a wajen ɗabi'u kyawawa shine wanda ya ɗarau wa saura a wajen halaye na gari mafi kyawun mutane wajen halaye za ka iske cewa mazauninsa a lahira kusa da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama a can ƙololuwan aljanna nan ne mazaunin masu kyawawan ɗabi'u kai madalla da bisharar da annabi masoyinmu abin son mu sallallahu alaihi wasallama ya bada kuma kun san ya faɗi magana shi gaskiya yake faɗi wa sadiqu al ya ce za ka ga mutane da yawa yau a cikin musulunci za a gansu a zahirinsu suna kan musulunci amma kuma ɗabi'unsu wanda duk ya ce zai shaƙa wayo Allah na ai kuma sai mura mai tsani ta kama shi in ko ya ɗanɗana zai tofar da gaggawa dan zai ji kamar guba ce ya saka a bakinsa kaga dai yana sallah yana azumi amma kuma ba za ka same mai ɗabi'u kyawawa ba masu halaye na gari ba ga dai sallah ga azumi amma a wofi halayensu ba kyau in zai yi magana sai ya ƙarya bai ma tsoro ko da sata yi to me amfani shi ya sabawa Allah ya yi zalunci duk wata saɓan wani saban Allah bai kubuce masa yana nan yana bibiya sai ya saba hatta manya manyan zunubai Faɗa masu yake yi ba abin da ya dame ko da kuwa zai ƙone in ya shiga Malamai ce ni ina mamaki Ka ga mutum wai yana da addini amma bai da kyakkyawan ɗabi'u ina mamakin addinin da babu kyakkyawan ɗabi'u ko kuma ga mutum wai ya nuna wai yana da kyakkyawan ɗabi'u amma ya manta Allah wanda shine ya halitta yana saba masa yadda ya ga dama yace wai kai yanzu zaka zo kana da awa kana riya cewa kana da addini kawai saboda mujamala ka jawo hankalin mutane ka yaudare su ka nuna kai ma na kirki ne bayan kuma Allah ya sa abin da ke zuciya ko da an ɓoye ko ba haka bane yace zaka bayyana kana bayyana da kanka kamar wani mala'ika kamar mala'ika saboda da'a saboda rashin sabo haka kake bayyana da kanka a fili kamar mala'ika kana nuna kai mai riko da addini ne amma da zaran ka koma gefe kai kadai ba mai ganin ka sai Allah to sai ga mutum ya zama shaidan shaidan ne mai satan tunani mai sati tunani mai sata gani mai sata imani yace wai shi wanda yake bayyanar da addini kawai a fili amma kuma yana ɓata mutane ta hanyar ta hanyar ɗabi'unsa munana wai shi bai san cewa wai shi addinin nan ya yaye shi ya aske shi ba ruwan shi ba kamar yana aske addini ne ba ruwan addini da shi ba shi ruwan shi da addini yace wallahi ni ina ma tsoron wa ina ma yi wa musulunci tsoron mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da shi cewa wannan mutumin in yayi magana dai kawai kawai fasiki ne shi ayyukansa fasikanci ne domin yana saba wa Allah yana kaza yana kaza marasa kyau ko da yake a fili yana fitowa a matsayin kamar wani mala'ika da ka gan shi na mayaudari yana kokari ya jawo ka zuwa sa amma in ya kawo ka majalisin nasa da ka zauna ka fara duba abubuwan da yake yi kawai zai ga cewa ashe zaki ne da ya maka tarko yana so ya cinye ka ya ce ah madalla da mutumin da ya zamanto mai imani kuma zuciyarsa zamanto tsarkakiya in yi magana magana mai daɗi mai kyau zuciyarsa ma ta dace da abin da maganarsa faɗi ya ce madalla aiko addini ya zama cikakke kammalalle na ka waye gari ɗabi'u kyawawa sun lullube shi domin a nan ne za ka samu kamala cika kasancewar kyawawan ɗabi'u sun lullube addini da imani da aka gina su akan ilimi da sahihiyar fahimta da wannan nake mana roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya zarta mu da kyawawan ɗabi'u ya nisantar da mu daga munanan ɗabi'u in dai kun ya ji to jiki dai ya tsira saboda haka yanzu da ya rage namu mun ji abin da yake ya fi shigar da mutane aljanna kamar yadda manzan Allah sassu ma ya faɗi shi ne me kyawawan ɗabi'u in dai muna son shiga aljannan kamar yadda kuka yi da'awar kuna so to ga dai hanya hanya a share take ga fili ga doki ina ma mai dokin ya ƙara su sai a yi ta su kuwa kai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh